والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين waɗanda suka yi riko da littafi suna aiki da abin da yake ciki suna tsaye da sallah ta hanyar kiyaye ta akan lokutanta da sharuɗanta da wajibanta da sunnoninta Allah zai saka musu akan ayyukansu Allah baya tozarta ladar wanda aikinsa na ƙware ne